إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيراً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 له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يعلم ويعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الله أكبر wannan ita ce sotul hadidi an ambace ta da sotul hadidi saboda akwai aya ta ashirin da biyar wa an zannan fihi ba'asun shadidin wa manafi'ul nas mun saukar da ƙarfi ga mutane don saboda amfani fihi ba'asun shadid wa manafi'u linnas yana da amfani a lokacin yaƙi yana da amfani a lokacin ma zama lafiya da ƙarfe wani abu ne wanda ya kasance na ci gaba wato na duniya abubuwa na ci gaba na ƙere-ƙere da kekunan nan baburan nan jiragen nan kwanukan nan kayan rufi ne menene rodi ne Wanda ake gini duk abubuwan nan da ci gaba da ƙarfi ake to shi Allah ta'ala za ka ce to a ina aka samu karfi to gashi Allah ta'ala ya ce shi ne ya saukar da karfan ma to saboda haka aka ambace da suna da suna surar ƙarfi suratul hadidi kuma ita ce sura wace ta fara da sabbaha daga cikin surori masu fara da tasabihi ta ce farko hadisi na su ahmad bin hanbal turmizi nan dai duk masu ruwayar hadisin nan na irbal bin sariya yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kullum baya yin bacci sai ya karanta musabbahat wannan masu fara da sabbin nan sabba sabba ga su da wannan da sotul hashari akwai kuma har yanzu yusabbihu yusabbihu wanda su kuma suke fara da Bihu, wato murari to kullum annabi kafin ya kwanta bacci sai ya karanta su ya kamata kai ma mai son koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kai ma ka karantawa in kana da hali kana da iko musamman makaranta alkur'ani saboda haka aka ambace ta da wannan sura na surar ƙarfi kuma sura ce ta madina kamar yadda imam kurdabi ya faɗa cewa ittifaƙan ne wannan duk malamai sun yadda akan cewa ta madina ce ita wannan sura kuma za mu ce surori na madina jerarru sun fara har sai an samu guda goma daga nan har zuwa surat eh, tahari duk madaniya madaniya madaniya madaniya ne da 28 daidai da ayoyin sotil jinni san kuma akwai wata mai aya 28 ba sai in sha takwas takwas sotil ta gabin Sotil muzanni sotil hujirati su ne masu sha takwas takwas to ayar tana da sura tana dangantaka da surar ta gabata ta fuska misali kamar guda biyu. Suratul waƙi'a ta ƙare da umarni da yin tasabihi. Fasabbihi bismi bikal azim. Wannan kuma sai ta fara da yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ard. Saboda haka wannan ta ƙare tasabihi, wannan ta fara da tasabihi. na biyu ne waccan ta ce saboda wa'ancan ni'imomi da aka ambata bisu mai rabbi kal'azi ka yi ta sabihi da tsarkake sunan ubangijinka mai girma wannan kuma sai ta nuni akan cewa ai dama kafin ma a umarci ku ai duk waɗanda suke cikin sammai da ƙasai dama suna yin ta sabihi. kai ka ce surar kamar wato a haɗa take kamar sura ɗaya ce fasabbih bismi rabbikal azim ka yi tasabihi ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma saboda mai saboda yusabbihu lahu ma fi samawati ma fi saboda dukkan abin da yake sama da ƙasa mala'ikunsu dukkan halitta gabaki ɗaya yusabbihu suna yin tasabihi suna tsarkakewa sunan Ubangijinsu. Suna tsarkake shi daga dukkan na ƙasa, daga dukkan abin da kafirai suke danganta shi da shi. Ya tsarkaka ba haka yake ba, shi Allah ne guda ɗaya bai haifa ba ba a haife shi ba, ba shi da mata, kuma sannan komai da komai nasa ne. abin da ya ga dama shi ne yake yi wa huwa ala kulli sha'in qadir siffarsa kenan to wannan suke suke dama can halittun sama da ƙasa da masu rai da marasa rai da masu hankali da marasa hankali duk suna tsarkake sunansa su masu hankali suna tsarkake sunansa da ƙoƙarin raba shi dukkan wani abu da aka danganta da shi wanda bai dace da shi ba wanda ba su da hankali kaman bishiyoyi ne kaman dabbobi ne kaman duwatsu ne ƙasa ce tunda komai ta sabi ke ga Allah subhanahu wata'ala su kuma suna tsarkake shi daga dukkan wani abu wanda ya kasance bai dace da shi ba suna nunawa cewa su suna tsarkake wato da halinsu ba lallai ne a ce suna magana ba in ma suna yin magana ɗin Allah ta'ala shi ne ya san yadda suke yin magana ɗin amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani dutsi, ko wani tsauni ko wata bishiya idan ya zo wucewa sai ta ce assalamu alaika ya rasulallah yana jin wannan ya rike tsakoyi sun yi tasabihi a hannunsa ya bai sai yana umar musamman suka tafi a umar ya bai sai yana abubakar ya bai wani kuma ba su yi tasabihi ba tsakoyi ne kawai saboda idan Allah ya nufi ka ji tasabihin sai ka ji bayan Allah wanda suke saka muridansu a tarbiyya sukan saka wato tarbiyya iri iri iri iri ce akwai wani da zai saka muridinsa a tarbiyya ɗin wanda zai kasance har ya zama yana jin maganganun kowane abu kowace itaciya sai ta zo take ni ce itaciya wance ina amfani kaza ina amfani kaza wannan ma ta ce da shi ni ce duk inda zai wuce sai an samu wata itaciya ko wani tsuro ko wata dabba ko wanda zai ce ni ne wane ni kuma amfani na kaza kaza kaza kaza kaza ne amma sai su shehunan suka ce sukan ce kar ka tsaya kan wannan wuce ba su kake nema ba kana neman sanin ubangijinka ne har mutum ya kai matsayin inda cewa babu abin da zai bace masa duk abubuwan da mutane suke yi ma a yana gani duk wanda ya abu da ba daidai ba yana gani ko da yana cin ɗakinsa ne in ya daidai yana gani sai dai wajibi ne kar ya gaya wa kowa illa kawai dai in har yana so ya hana abin ya ga zai shafi ya cutar da waɗansu to zai iya to me yasa mutane suke kaza ya kamata su daina kaza su daina kaza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan yi idan wani ya yi wani abu gashi fa a zaune to sai ya tashi sai ya hudu ba hamdala ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya gode wa Allah yi salati ga kansa sannan ce wai shin wai me yasa mutane ne ne suke kaza suke kaza me yasa mutum idan ka naɗa shi ya je ya karɓo zakka ya karɓo ah, sadaka ta ko da kai ne ko sadaka shi ta zakka wai sai ka ji wai ya zo ya ce ga abin da aka ce wannan naka ne wannan ni kuma aka bani to me yasa mutum ba zai zauna gidan uwarsa ko gidan umarsa ba ya gani a kawo masa wallahi duk wanda ya karɓi wani abu a ranar tashin kiyama haka zai ɗauko wannan abu ya keta filin jama'a tashin alkiyama da wannan abin ana kallonsa wannan ya yi wannan hudu ba ne ga abdullahi bin lutubiya to saboda haka sukan kai akwai waɗanda sukan kai wannan matsayin amma kuma bai halatta ba su bayyana wa mutane har sai sun kai ga sanin ubangijinsu matakai-matakai za su yi ta wucewa na mamaki kenan ashe akwai waɗanda Allah ta'ala yakan nufi su da sanin abubuwan da jamidai suke faɗa akwai waɗanda kuma annabawa ne Allah ta'ala ya aiko su wannan yana daga ɗaya daga cikin irin mu'ujujinsu kaman annabi Dawud eh, a Suleiman alaihi salam daga mu'jizar jin maganganu na komai da komai dabbobi ne tsuntsaye ne ƙwari ne daga suratun nam sura ta tururuwa wacce suka yi muhawara da ita akwai inda kuma za su nema sabi su nema su shiga halwa suna yi suna yi suna yi har su kai wannan matsayi sai dai in suka tsaya a irin wannan matsayin na sanin maganganun dabbobi da kuma khawas na tsirrai to kuma za su shagalta kuma da sha'anin duniya to saboda haka wanda ya kai wannan ake umarta da kada ya tsaya ya ci gaba amma komai da komai yana ta tasabihi ga Allah subhanahu yana tsarkake sunansa sotul isra'i wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yusabbihu lahu ko tusabbihu yusabbihu lahu samawati sab'u man fihin yusabbihu lahu samawati sab'u wal arab wa man wa ma fihin wa in min la yusabbihu bihamdi walakin la tafaqahuna tasbihahu amma ta ونو uluwan Kabira تقول علوا كبيرا يسبح له saba wal والأرض man فيهن dukkan abin da ke cikin samai da ƙasai suna yin tasabihi ga Allah subhanahu wata'ala saman tana yi ƙasan tana yi kuma abin da ke cikin su ma yana yi walakin la tafaqahuna tasbihahum sai dai ku ne ba kwa fahimtar tasbihin nasu inna kana haliman gafura to wannan shine abin yasa aka buɗe wannan sura kuma za mu ji dalilin da ya sa ya cancanci a yi masa wannan tasbihi su ne waɗannan ayoyin da aka karanta kamar yadda aka sani aya ta maka ta madina surar madina abin take koyarwa abin da ya shafi yadda za a zauna ne yadda za a gyara mujtama society in wani ya cuci wani ga yadda za a yi a karɓar masa haƙƙinsu ga yadda za a zauna lafiya ga yadda sha'anin aure yake ga yadda noma ga haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala irin waɗannan irin waɗannan hukunce-hukunce wanda za a zauna lafiya to shi ne a cikin surori na Madina ba kamar na maka ba wanda ƙoƙarin tabbatarwa da sha'anin annabtaka ƙoƙarin tabbatarwa da za a yi tashin alkiyama idan an mutu ƙoƙarin tabbatarwa da Allah ta'ala shi shi kaɗai ne ƙoƙarin tabbatarwa da cewa shi ne ke da iko akan komai don saboda shi ya halicci komai ƙoƙarin cewa ya san komai kuma shi ne ya aiko annabawa shi ne ya aiko littattafai a yadda da haka to wani shi ne abin da surori irin na makka suke karantarwa yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ardi dukkan abin da ke cikin samai da ƙasai suna tsarkakewa suna na Allah subhanahu wata'ala za mu ga aswatul hashari yusabbihu ma fi sabaha lillahi ma fi samawati ard ita ma wannan sabaha ce ba yusabbihu ba sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ard ita ce kamar ta hashar da duk sauransu haka suka yi amma wannan sai ta ɗauke mafi ɗin sai ta ce kawai sabbahan la ma fi ta wal ardi ma fi samawati wal ardi dukkan abin da ke cin sammai da ƙasa sauran ku suka ce dukkan abin da ke cin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa alazizu al saboda shi ne alaziz mabuwayi wanda babu wanda ya isa yi rinjaye da shi al-hakim kuma mai hikima duk abin da yake akwai hikima a ciki babu wani abu da Allah ta'ala ya taɓa yi ko yake yi ko zai yi wanda babu hikima a ciki lahu mulku samawati wal arad to tunda yake haka ne ku ai ya cancanci a tsarkake sunansa kuma har yanzu lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasai nasa ne kuma har yanzu yihu yi shi shine yake rayawa shine yake kashewa shi yake rayawa shi yake kashewa kuma yake rayawa har yanzu shi ne ya halice ku Su mai mitu ku Su mai yuhi ku ya kashe ku kuma sannan ya raya ku da sanda kuke ƙasa kuke ɗuwa mani sannan matattu ne ya busa muku rai kuma sannan idan ajalinku ya zo ya kashe ku tashin kiyama kuma ya tashe ku duk shi kaɗai yake wannan saboda haka ya cancanci ta shi don saboda babu kaman shi kuma huwa ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai saboda haka idan kana da hankali shi kaɗai za ka ji tsoro shi kaɗai za ka nemi taimakonsa shi kaɗai za ka bi umarni ko da wani ne daban sai idan ka samu umarni daga wajensa ka bi umarninsa amma an ba daga wajensa ka samu ba don saboda bin umarninsa bin umarnin Allah ne ni da hausa suke sha bin na gaba bin Allah ka dai hausa suka faɗa kamar yadda muka nuna cewa ibn abbas ya haddace waƙoƙi na jahiliya kafirai fa na jahiliya tun kafin addinin musulunci don saboda ya samu taimako na fahimtar alƙur'ani kowace kalma za a tambayi ibn abbas cewa laraba ku sun san wannan kan ka rufe baki har ya ce ai wane ya faɗa a waƙarsa kaza kaza kaza kaza sai a samu nutsuwa lalle wannan kalmar da ake nema ita ɗin ce ki za a ji kan yi kotun irin waɗannan abubuwa wataƙila wata waƙa shata ne faɗa ba na ce ɗan kwari ya ce kaza kuma za ga ina faɗa shata ba to wai ba wai wani amma ji sai ce a duk karatun nasa ya koma maroƙa shata to ai ba shatan ba harshen da ya yi amfani da shi wajen waƙa tasa ni ma ai da shi nake yin tafsiri ɗin da shi nake yin wa'azi to saboda harshen nake ɗaukowa saboda su waɗanda ake yin abin saboda su su ƙara fahimtar abin saboda haka irin waɗannan kalmomi da karin magana sukan ƙara fitowa da abin da mutum yake so ya bayyana wa mutane su gane ba za ka taɓa haɗa karin magana kuma ka ce za ka haɗa da zancen shari'a ba ko da lafazin yana kama da ya saba wani abu kaman ko a shari'a amma shi ba wannan ayyuke nufi ba ya kamata mutane kan su rika yin magana sai a abin da suka sani wala ta kafa ma laisa laka bi karka bi abin da ya kasance baka da ilimi a kansa In baka sa ba sai ya afkar da kai ka fada cikin wutar jahannama in har ka ce za ka zo wani ya faɗi wata magana shi ga manufarsa kai kuma ka daji ai abu kaza yake nufi to wannan abin da ka dake yana iya kai ka wutar jahannama duk tarin ibadarka duk tarin tsoron Allahnka ana iya kwashewa ladanka a biya shi diya kai kuma a jefa a wuta ya kan mutane su iya bakinsu kamar da ake cewa ta yi Allah kiwo ya fi Allah na nan ai wani sai kai ce wa wannan subhan <laughs> ko a ce wai ya fi Allah yana nan sai sai a riga ni ko to wannan ai haka suke faɗa su masu harshen ne suke faɗa haka shi zai fi ganewa idan ka ce da shi ko rigakafi ya fi magani ko wani abu ko kuma kar amince da makarin Allah to sai fi gane wancan ɗin. Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi hijira, ai kaga Allah yana da iko da zai aiko mala'ika ya zo ya ɗauki sure shi kai shi, ko kuma ce rufe idansa, gan shi kawai a Madina, ko kuma ita ƙasa ta tsaga shiga, iballa a Madina. amma ya ai sai da yi muhawala yadda kowanne irin mutum a duniya duk lalacewarsa wannan hanyar zai bi idan yana so ya ɓace ko ya tsira ko ya guje wa abokin gabarsa ita zai bi dole ya nemo ɗan rakiya wanda ya san hanya ya yi ɓadda bami nan zai yi arewa zai amma ya yi yamma ko ya kudu Aita ta neman sanan ɗin a rasa shi a ƙarshe kuma a zo a ritsa shi to a daidai sannan ne kuma sai Allah ta'ala shi kuma sai ya shigo ya tserar da su to saboda haka a maimakon annabi sallallahu alaihi ce ai ina takama da Allah ai ni annabin Allah ne saboda haka ni ba zan yi hijira kamar yadda sauran mutane wa'inda ba annabawa suka yi suka tafi da ƙafa, suka haura kuma suka kaza a ni ai to bai faɗa ba to wannan ai shine din shi a ta ya Allah din kiwo din ai ya fi Allah na to Allah shine wal alu awwalu shine na farko babu wani kafin shi don saboda shine ya samar da shi din ko koma menene babu wani kafin shi babu wani kafin Allah ko mutum ko ko ba mutum ba wal shi ne na ƙarshe daga shi ba wani wazahir shi ne na fili walbatin shi ne na ɓoye to amma irin zahir ɗin da ya dace da shi da irin kuma ɓoyewar da ta dace da shi ma'ana duk abubuwan nan da kake gani da idanunka Allah ne ya yi su kana ganin kowanne za ka tuna Allah kuma lalle akwai wani tambari na Allah a jikinsa kamar irin hare-hare da ake kaiwa ɗin nan za ka yi hari to za ka ji an ce to ai wannan harin akwai tambari na ƙungiya kaza ma'ana an lura da irin makaman kuma an san wannan shi ne irin abubuwan da da dadaman take nema strategy ɗinta ne wannan ne daman hadafinta ba za a ce waccan ko waccan ba a'a ma'ana wannan akwai hannun ƙungiya wance ko akwai hannun ƙasa kaza ko akwai hannun hukuma kaza da an zo za a ce ai wannan irin hari ne na yan kaza to misa ka in ka ga mutum kawai yana ta ba za ka ga cewa wannan ai akwai tambarin Allah a jikinka ma'ana Allah ne ya shi ka ga tsuntsu Allah ne shi in ka gine-gine mutane suka yi wanda Allah ya halitta kuma wannan abin material da aka yi da su abubuwan nan duka Allah ne shi sa wa'yansu suke ganin Allah ɗin bayan sun ga halittarsa waɗansu kuma suke ganin Allah ɗin tare da halittar da ka ga halitta to ka ga Allah waɗansu kuma suke ganin Allah ɗin bayan sun ga halittarsa to duk haka ne abubuwan suke a ɓoye kuma shi ne dama masanin abin da yake ɓoye dama shi gaibi ne ka yi imani da gaibi wannan shi ne cikar imani duk wanda bai imani da abin da yake ɓoye ba to bai imani ba Allah bi yi yu'minu bil gaibi su mumine na waɗanda Allah ta'ala ya yaba yace Qur'ani shirya ce gare su me sufa su yi umirna bil gaibi suna imani da gaibi don san abu ba aka gaya musu suka yadda sun yadda da Allah gaibi ne sun yadda da lahira gaibi ce sun yadda da aljanna gaibi ce wuta gaibi ce to in su abubuwa da za su zo bayan mutuwa da gaibi ne amma duk sun yadda da haka sun yadda da za a mutu sun yadda da za a tayi sun yadda da Allah sun yadda saboda duk wani labari da Allah ya bayar sun yarda da shi ba su gani ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a gare mu ko da yake mutane yan uwa sun gan shi to amma ai mu mu gan shi to amma kuma mun yi imani da shi to wannan shi imani da gaibi kin saboda ka Allah baɗi ne ko bi kulli shay'in yana sanar da kowane irin abu malamai masu tarbiyya abinda suke ƙoƙari in sun saka wani almajirinsu ko wani muridinsu a tarbiyya suna so ne da kansa yi ta tunani ya yi ta tunani har ya gano me waɗannan sunayen guda hudu biyar suke nufi huwal awwalu wal akiru wal zahiru wal baɗin wa da in ka gano wannan ka gano musuluncin gaba ɗaya ka gano tauhidin gaba ɗaya ka gano Allah ki ɗaya shine ka zama arifi kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yace abin da ya sa yake karanta wa'annan surori masu farawa da tasabihi saboda akwai wata aya a ciki wacce ta fi aya dubu darajarta. Wannan aya ita ce, huwal awwalu wal akiru wal zahiru wal baɗi. Darajarta ta fi ta aya, darajar aya dubu, Wace ba ita ce ba, ko ma mai ta ƙunsa. yi muna da aikin kursiyu ba. muna da wata aya ma sumuni guda ya wuli zina amma za ta yantin bidaini to in ka ka haɗa su wannan kawai wannan lafazin al awwal wal akiru wal zahiru wal baɗin ya fi sau dubu to kullai ayat tana da muhimmanci lallai malamai ba za su batta ba sai sun tsaya sun yi nutsu sun nazari sun yi bincike a kanta Mutum da yake haka yake lalle ya cancanci samai da ƙasai da abin da ke cikinsu su tsarkake shi su bauta masa huwa ladhi samawa samawati wal ard shine wanda ya halicci samai da ƙasai tun fa babu su gaba ɗaya wani shine farkon halitta babu komai sai Allah kawai to sai yayi nufin kuma ya yi halitta to shine ya halicci sammai da ƙasai da duk abin da yake cikinsu ɗin nan mutanensu da aljaninsu da bishiyoyinsu da mala'ikunsu da tsuntsayensu da tsire-tsirensu da ruwansu da wutarsu duk ya halicce su fi su ta ayyami a kwana shida zango daban-daban daban-daban har guda shida mun karanta a kulayin kuma da takabun billin duka da kan samatul da yawmain wa an dada. mun bi wannan daki daki daki daki din sanda muke karanta suratu gashiri suratul mumin a sanda muke karanta suratu fussilat mai aya hamsin da uku Hamin tanzili minar rahman rahim to sanda muke karanta wannan mun karanta wannan daki daki daki na halittar da Allah ta'ala yi kuma wannan haka yake a Bible farkon Bible idan ka dauko za ka cewa yadda wannan aya take to haka ne yake a Bible ba wani bambanci kamar yadda zamu karanta din nan kalaƙar samatul arda fi su ta ayyami a kwana shida su mastawa Allah arash bambancin kawai su sun ce hutawa yi amma musulmi ba su faɗa haka ba wannan kawai shi ne bambanci yahuda suka ce hudawa ya yi ran asabar to saboda haka suma suke yin hutu Shirita suka ce a ran lahadi to saboda haka su suka ɗauki lahadi hutu to wannan kawai shi ne dai bambancin wannan kuma fikihunsu ne suka yi haka ya alama ma ya fil ardi ya san abin da yake shiga cikin ƙasa abin da za a shuka da wanda zai mutu a binne shi da duk wani abu da zai shiga ƙasa ya san da shi wa ma ya arju ya alamu ma yaliju fil ardi ya san abin da zai shiga cikin ƙasa wa ma ya kai jumi da abin da zai fito tsirrai da za su fito da ruwa da zai bubbugo da bishiyoyi da za su fito duk ya san da su wa ma yanzu liminas sama'i duk abin da zai sauko daga sama ya san da shi ruwa ne arziki ne tunda yana cewa fi sama ya rizikukum arzikinku yana sama to duk wani abu wanda zai kasance a sama din wanda zai sako sama daga sama arzikinku zai sako daga sama wai yunazzilu lakum minas sama rizqa yana sako muku da arziki daga sama huwa allazi yurikum ayatihi wa yunazzilu alaykum minas sama'i rizqa wa ma tazakkalu illa man yunib duk wani abu dai da zai sako daga sama ya san da shi wa ma ya arju fiha da kuma abin da zai hau sama ita fi duk jiragen da suke tashi su sama duk ya san da su duk abin da zai sama hayaki ne tiriri ne inda ya sama zai ya san da shi yasa nake ganin waɗansu addu'o'i na tsari waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar babu wanda ya kasance wato comprehensive kaman a'uzu bi kalimatillahi ta matin da tilai jawuzu hunna barrun wala fajir min sharri ma kalaka wa zara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzu minas sama'i wa min sharri ma ya'riju fiha wa min sharri ma zara'a fil ardi wa min sharri ma yakarju minha wa min sharri fil layli wan nahari wa min sharri tawariqil layli wan nahari illa dariqun yadulukun ya rahama bata bar komai ba kamar yadda wannan aya bata bar komai ba ya kamata masu hankali su karanta. ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta lokacin da aljanu suke so su kone shi an taho da bakunan wuta za a kone annabi sallallahu alaihi wasallama sai mala'ika yi ce cane kaza shine sai sai ya faɗa wutar su ta mutu sai dai su suka ƙone wa aku yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke to in ka ce ba za a yi tawili ba to kenan yana nan tare da kowa da kowa da jikinsa yana tare da wancan yana tare da wancan yana tare da wancan yana tare da kowa irin taron da ta dace da shi iya da ta dace da shi kuma sannan yana tare da su da iliminsa yana ganinsu yana jinsu ya san abin da suke yi kuma yana ganin abin da suke yi in sun yi daidai yana gani in bisi ba yana gani mala'iku da ya saka su rika kula da da su a tidu da kibi da sauransu mu'aqqibatun min bayni da min kalfihi ya hafazu min amrillah duk wa'annan ya sa su ne kawai dan ya kafa musu hujja amma shi kansa yana gani kuma ganinsa ya fi nasu duk inda kuke yana tare da ku in kana masallaci an ce masallaci shine ɗakin su to wai ba sai lalle a masallaci ba in kana ɗakin kama kai addu'a yana kallon ka in kai saɓo yana ganin ka in kai ƙarƙashin ƙasa yana tare da kai in ka hau sama kai ta tafiya ka hau kan wata ma yana tare da kai yana ganin ka abin da kake inda duk ka shiga ka shiga ɗaki ka rufe ka kulle yana ganin ka kuna tare yana kallon ka duk abin da za ka yi wayansu sahabbai ma ba za su kusanci iyalan sai sun rufe jikinsu gaba ɗaya suna jin kunyar Allah akwai su ba hadisi ne ce sai ba ba su ne ba wani hadisi wanda yake ingantacce a yayin da miji ya kaɗaice da matarsa a ce kuma akwai wata doka kuma da za a kafa musu sai dai ya kasance in ta ba zai nemi ta kawai shi ne kawai nisa'ukum su lakum fatu har an annashi ita matan ku gonar ku ce ku zai wa gonar ku gewaya ta inda kuka dama ku gonar ka ce to ta inda kuka dama ba tan ka ci gaba ma dama fi samimin wahid ma dama fi makan hars wajen shuka mutakar dai cewa ta wajen shuka ne mutuƙar cewa ta samimin wahid ne ta fuska guda ce da aka saba wannan ba komai daga Allah subhanahu wata'ala yana ko ina kamar yadda a surar gaba surar mujadala wannan ma zai faɗi irin wannan abin nan ɗin ya alamu mafi samawa ta mafi zarfi ma ya kuni min najawa salatatun illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa wa sadisu wala adana min wala akasa illa huwa ma'akum aina ma kun illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyamah inna la bi kulli shay'in alim in ku uku ne na hudun Allah ne in ku hudu ne na biyar Allah ne in ku biyar ne na shida Allah ne in kun fi haka in ba ku kai haka ba dai Allah ne dai shuka duk inda kuka yana tare da ku sannan kuma ya ba ku labarin abin da kuka aikata a ranar tashin kiyama inna laha bi kulli shay'in ali Allah yana sanar da kowane irin abu da wannan aya da waccan duk sun fassara juna da kuma mulkin sama wato mulkin sammai da ƙasai Da Allah ne subhanahu wa ta'ala lahu maqalidu samawati wal walillahi al-akhiratu wal ula duniya da lahira na sani ka koma gurinsa ka roƙe shi ka dogara da shi baka ji bane annabi ibrahim yana cewa allazi kalaqani fa huwa yahdi shi ya ni shi ne kuma zai shirya da ni allazi huwa yud'i mini wa yasqi shi ne wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni shi Allah wa idza maritu fa huwa shafi. in ba lafiya ma shi zai warkar da ni shi ne yake warkar da ni don shi ya samu rashin lafiya wanda zai yi ni su mai yuhuyi kuma shi ne wanda zai kashe shi zai raya ni da ana wanda duk zai maka wa'yannan abubuwan nan kuma a ce ka bar shi ka je neman wani abu daga daga wa’yan nan ɗin kuma a gurin wani don nan fa su ne rayuwar gaba ɗaya ta duniya da lahira ya ce shi ne ga annabin Allah baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana da'awatu abi Ibrahim ni addu'ar babana ce Ibrahim Shi ne ya yi addu'a na zama annabi annabi Ibrahim ya san haka ma dai oho dai annabi ne tun kafin annabi Adam to amma dai ga shi ya yi addu'a Allah ta'ala kuma ya kawo mana addu'ar a surar baqara rabbana wa rasulun rasulan minhum sannan kuma Allah ta'ala ce kuma summa auhayna ilayka an tabi millata ibrahim hanifa bayan mun yi aike a gare ka kai annabi ne ga saƙo ga ƙur'ani ga kaza kaza kuma muka sake wani aiken zuwa gare kuma ka bi hanyar annabi ibrahim ƙa'idar addini in dai za ka yi addini daidai kai kaɗe kawai ka fuskanci Allah ka yi kaɗe wai saboda kana da ilimi ko saboda kana ba zai yiwu ba za ka yi kuskure annabi sallallahu alaihi wasallama sai da Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa wanda zai bi tafarkinsa wanda zai bi irin shiryarsa irin koyarwarsa irin tarbiyyarsa kuma Allah ta'ala ishe da ku wa mana hasanu dinan mimma nasalama wajahu ila Allah wa huwa muhsin wanda duk ya iya addini ya kyautata addinin musulunci shine wanda ya mayar da fuskarsa ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya musulunta wa huwa muhsin ya zama muhsini mai kyautata aiki wata ba ta Ibrahim hannu sannan kuma ya zo ya bi tafarkin annabi Ibrahim. So da kai musulmi a duk inda kake kuma har yanzu an umarce ka da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma har yanzu kai ma ka yi koyi da annabin sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah kai ma kuma ka lura da irin abubuwan da annabi Ibrahim ya kai ma ka yi. saboda annabi Ibrahim ya koma ga Allah subhanahu wata'ala har Allah ya zaɓe shi ya zama kalilinsa, badaɗinsa. Wata kazallahu Ibrahim kalila duk a wannan ayar ifada, sannan Allah ta'ala kuma ya riki Ibrahim ya zama shi ne badaɗinsa. Abokin shawararsa. ba daɗi wanda ya kasance wani amininka ne wanda ba ka da irinsa a duniya ka yadda da shi ba za ka ɓoye mar komai ba shi ba zai ɓoye ma komai ba ba ka jin daɗi a ko da wane ne fiye da daɗin da kake ji da nutsuwa in kuna tare ba ka so ku rabu to wani ne ba daɗi Allah ta'ala ya girma ya ɗauka, ya tsarkaka daga dukkan wani nakasu. amma dai gashi ya rike annabi Ibrahim Khalil mala'iku ma suna mamaki har ma aka aiko mala'ika Jibril ya jarraba shi ya kuma ci jarrabawa Allah ta'ala ya ce da shi to yanzu ka yarda kun yarda ku mala'iku Khalil na ɗin ne suka ce eh mun yarda saboda haka mai hankali ka koma ga Allah subhanahu wata'ala komai kake nema komai ƙanƙantarsa, komai girmansa wasu Allah min fadali kowace irin falla ce ka nema a wajen Allah subhanahu wata'ala falillahi al-akhiratu wal ula duniya da lahira nasa ne a lahirar ma akwai wani wanda kuma za a je gurinsa a nemi aljanna gurinsa akwai wani wanda za a nemi wa'yannan kayan marmarin ko matan hurul ini a gurinsa akwai wani wanda za a nemi wani abu gurinsa tun da duk shi zai ba da komai an yadda a lahira ba wanda ya isa ya ba da aljanna ko ya hana a shiga wuta ba wanda zai ce zai je gurin wani to me yasa duniyar da lahirin ai ta tasa ce me yasa kai a duniya sai ka ce ba za ka dogara da shi ba sai ka dogara da wani halitta idan an ce ka dogara da Allah idan an ce komai ka nema wajen Allah ba an ce kuma sai ka zauna kawai haka shi kenan kawai abin ya zo ba a'a kuma za ka bi asabab fatta ba asaba Allah ta'ala yin komai sai da sanadiyya in ka ce ina son kuɗi su ce shi a Allah ina son kuɗi ba da za ka ga kuɗi far suna ta zuwa daga sama ko ka je kai aiki ko ka je kai kasuwanci ko ka je ila wani ma je ya sata ko ka gada ko wani ya baka kyauta ko a baka sadaka ko kai sana'a ko irin sana'a ce sannan ka samu kuɗi in kana son gyaɗa kana son gyaɗa buhu buhu eh kana son ya to sai dai ka ɗebi irin gyaɗar kar ka ci da za ka soya sai ka ci sai ka sha ruwa to yanzu an baka kai ka je ka tona ƙasa kawai wato kai kaman baka so kaman mahaukaci kai ka rika ɗaukar abincin naka ka rika zuba a ƙasa ga da damuna inda damuna sai ka kawai ruwa ya zo da ruwa sai ga ta fito gyaɗar da kaka kawai sai ka faɗa sai ka ga ana buƙatar buhu buhu so idan an ce ka dogara da Allah sai ka bi hanyar da ake samun ka mulki ne sai ka bi hanyar da ake samu kuɗi ne ka bi hanyar da ake samun kuɗi kai dai shi kake nema ya baka wannan kuma hanyar ice ka bi shikenan kuma kai dai ka tabbatar shaidar a wajen Allah kake nema to karka saba wani abu kuma nasa wanda yake kai a wannan hanyar ko kuma yake yi. nawa ma ta amalu basir duk abin da kuke aikata Allah yana gani yana da basira ba wanda zai yi masa sakamako ba daidai da abin da ya aikata ba komai muninsa komai kyansa saboda shi mai basira ne sai ya zaja ajalun fa inna kana bi ibadi basira idan ajalin mutane ya zo kuma shi Allah yana da basira zai ware na kirki da ba na kirki ba kuma daidai ne ba wanda zai zalunta ina la la yazmi misqala zarra Allah baya zalunta daidai da ƙwayar zarra yuliji laila fin nahar yana shigar da la ul umur duk al'amura gaba daya duk komai da komai duk za ta tar duk gaba daya koma ga Allah da mutanen da annabawa, da aljanu da mala'iku da tsuntsaye da dabbobi da komai da komai duk gaba ɗaya akwai ranar da duk za a koma gare shi a hallara kuma sai yadda ya hukunta shine ranar tashin alkiyama ne wanda yake shigarwa da dare cikin wannan shi yuliji lailai nahar rana ashe kaman tana yin awa goma sha hudu ala misali kaman shigen yanzu wata nan sai kuma ya shigar da dare ranar ta dawo awa sha biyu wata rama ta dawo sha uku ko sha biyu da ɗan wani ko sha ɗaya ba wata nan sai kuma daren ne shi ne kuma zai tsaho ya kai wajen awa goma sha biyar awa goma sha hudu rana ta dawo ba tafi awa tara ba um, awa goma sha ɗaya ba sha biyu sha uku to wannan shine yuliji laila fin nahari wa nahari fil layl wa alimun bi zati sudur ya san duk abin da mutane suke riyawa a zukatansu da ka faɗa da kar ka faɗa Allah ta'ala ya san abin da kake riyawa hatta a zuciyarka wai wa'annan ayoyi da mu karanto kowace aya tana nuni cewa Allah ta'ala ya cancanta a yi masa tasabihi kowace aya sai ka samu sunayen Allah masu girma ta ƙare da shi al’abizul haƙi, ala kulli shayin ƙadir, bi kulli shayin ali wa magun aina wala mata basir ah, duk ga sunan kowanne so daga ismaini ismail al'azam ne daga sabbaha har zuwa wa'annan ayoyi shida sai kuma ka koma sotul hashari daga lau anzalna hazal qur'ana ala jabalin har ya zuwa ƙarshen sura wal azizul hakim in ka haɗa su ka samu ayoyi guda goma ka samu ismail al'azam idan ka yi alwala ka yi sallah raka'a biyu ka karanto wa'annan ayoyi guda goma shida farkon sotul hadidi hudu ƙarshen sotul hashari lau an zana hazul ƙuran ala jami'in da ra'aitu fashe mutasaddi amin kashe tila zuwa ƙarshe sannan ka ɗaga hannu ka ce ya man huwa hakaza wa laysa haka za gairu أسألك أن تصلي وتسلم على محمد وعلى آل محمد وأن تفعل لي cewa kai ya wanda yake haka babu wani wanda yake haka kaman shi babu wani wanda ba shi ba wanda yake haka me wa'annan sunaye nan ma ka ai za ka ga sunaye ne wallahu arza daga sunayen Allah ne duk gaba da kake kake ta jira kake jira a ƙarshen hashak to Allahumma fa'ira samawati wal ardi alima da gaibi wa shafi anta ta hakuma bayyana ibadaka fi ma kanu fi ka talifu nan ma idan ka tsaya in kai addu'a ka karbabiya ci wannan addu'a din in ka zo sutur rahman ka zo kullu man alihafan ka tsaya kai addu'a nan ma ita ma wannan addu'ar karɓaɓɓiya ce annabi Musa alaihi salam ya ce mai ayyama ce kina to saboda sai mu dakata insha Allah ma ci gaba da bayanan da fatan an ji waɗannan abubuwa a duka ƙoƙarin mutane sai su ta tattara abu su tattara abu ana faɗa ko suna rubuta su su su su aje gwadaman ka gani rashin kira fa aka ce ko mm. <laughs> aka ce wato karen bebi ike bata ko mm. to saboda haka wani mawaki ma yana yana cewa ƙasa mai albarka idan an tona ƙasa tana da albarka amma ai sai ka yi noman tukuna za ka ga albarka ba haka za ka ga albarka ba to saboda haka sai an gwada tukunna sai an gwada ake son na kwarai kamar yadda ake faɗa Allah muna roƙonka gafararka abin da muka yi kuskure Muna kuma neman rahamarka a abin da muka yi daidai, ci gaba da tabbatar da mu akan tafarkin ka madaidaici kar ka yadda mu kauce daidai da kaurin gashi innaka ala kulli shay'in qadir rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna al qawmil kafirin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al mu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما